shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce zan gabatar da shirin. mu yafa juna mu manta baya ku tattaro yan uwa mu sulhunta a yau shirin zamantakewa ya tattauna da wakilan kungiyar fulani ta miyatti allah cattle breeders association wato magban ne kan hukumar kula da makiyaya da gwamnatin bola ahmad tinubu ta jaddada manoma ku zo tattauna Lokacin da aka kirkiro Najeriya ne, 'yan boko ke ta fafutukar ganin gwamnatin tarayya ta samar wa makiyaya hukuma mai zaman kanta da za ta lura da harkokin kiwo da dangoginsa. Shugaban ƙungiyar Miyatti Allah ta ƙasa, Baba Usman Gyalzarma, ya yaba wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, wanda ya samar da hukumar kula da makiyaya da harkokin kiwo don bunƙasa ɓangaren kiwon. A ita gwamnatin Tinubu, gwamnati ce wanda ta yi mana abin da ba taɓa yi mana ba. tun da aka kirkiro Najeriya tun da aka kirkiro Najeriya muke ta jan hankali a kirkiro mana ma'aikata na harkan kiwo don kasancewa harkan kiwo karkashin ma'aikatan aikin gona ya sa an danne harkan kiwo saboda haka duk kuɗin da ake sawa ma'aikatar aikin gona ana kashe su a aikin abinci ne an yi burus da harkan kiwo shi ya sa ma muka samu kanmu a halin da harkan kiwo take ciki yanzu don burtaloli an toshe su makiyaya an cinye su wanda ma suna nan babu ciyawa a cikinsu babu ruwan sha ba kula ba makarantu ba waye kiwon har yanzu ana nan ana yin tsohon yayi ne bayan duniya ta ci gaba yanzu akwai sabbin ka'idodi na harkan kiwo wanda ya fi riba ya fi amfani da sauransu to zuwan ita wannan ma'aikata ɗungurungum kaga wato yanzu mun samu ma'aikata kenan wanda aka yi ta don kula da harkan kiwo kawai wato yanzu mun samu kaso za mu fara samun kaso na kuɗi na musamman wanda za a sashi na harkan kiwo ne kuma harkan kiwo za a kashe shi za mu samu ƙwararrun ma'aikata wanda a ah, damuwansu harkan kiwo ne kawai kuma za a samu kayan aiki wanda duka za a kawo su akan harkan kiwo ne noman ciyawa ne kula da lafiyan dabbobi ne tsari na zaunar da shi da bafulatani kansa ko karkashin rancin ne ko ma ƙarƙashin tsari ne wanda ya dace da al'adarsa rancin da ake ɗaukowa a kawo na ƙasan turawa abu ne wanda yake da tsada sosai wanda makiyayenmu na najeriya ba za su iya ɗaukan nauyinsa ba yawancin kashi saba'in cikin makiyayan wanda suke da shanu hamsin ɗari ne na iyali gabaki ɗaya ba na mutum ɗaya ba idan ka ce su sayi fili su yi noman ciyawa su bada ruwa daga lokacin da za su sayi filin su samu ciyawan su bada ruwan sun sai da shanun ya ƙare don shanun ake sayarwa a kula da harkokin yau da kullum to saboda haka dole a samu masana karkashin wannan ma'aikata a fito da tsari na zaunar da fulanin wanda ya dace da yanayinsu da al'adansu amma su fulanin sun gane ko sun fara fahimta kun fara wayar musu da kai ai tuntunin muke wayar musu da kai amma ai an ce don in yawa bai jin mai ai abin da yake faruwa shine da yake an yi bros da harkan kiyo bayan muna rayuwa a cikin wannan yanayi na ci gaba su mun bar su can baya suna rayuwa suna yin iya abin da suka gada iyaye da kakanni da idan babu wani yunkuri daga wajen gwamnatoci da suka shuɗe don su wayar da kan bafulatani don su zamanatar da harkan kiwonsa don su ilmantar da shi don su yi ƙoƙarin zaunar da shi ta hanyar da ya dace da al'adarsa sai aka bar su suna rayuwa kan al'adansu da suka gani iyaye da kakanni suna yi kuma suna yin shi a matsayin shine kawai abin da za su iya yi don su rayu don san wani abu da za su yi ba ni da ke muna nan muna zaune muna hira a matsayin ki na yan jarida ni shugaba don Allah ya sa muna da ilimi ne ilimi ko neman sa ake ai ba da shi ake ba gwamnati suka taimaka muka samu ilimi shi yasa muke kan wannan matsayi inda ba a koyar da ke aikin jarida ba ki koya sai an koyar da su kiwo na zamani da yadda ake yin shi kafin su fahimce shi su yarda da shi su yi saboda haka wannan ma'aikata tana daga gagarumin aiki don a yi ƙoƙarin zaunar da su za su yarda a zaunar da su babu wanda ya ƙi ci gaba babu wanda ya ƙi kwanci hankali babu wanda ya ƙi ya zauna a guri ɗaya ayansa suna zuwa makaranta harkar sana'ansa tana ci gaba babu wanda ya ƙi wannan ita gwamnatin tarayya allah ya sa ta sa isasshen kuɗi wajen bunƙasa harkar kiwo amma ko yanzu mun ga yunkuri na waɗansu cibiyoyi na duniya wanda suke cin harkan kiwo wanda suke kokarin su zo su sa hannun jari don su bunƙasa harkan kiwo a tarayyar najeriya sai ba don wani abu ba don naman najeriya organic ne dukkan cibiyoyi na duniya na turawa sun fi son irin naman najeriya don ya fi lafiya to don haka cibiyoyi da yawa suna yunkurin sako hannun jarinsu don a bunƙasa harkan kiwo to wayannan ƙalubalen. muna fatan ita gwamnatin tarayya da shi wannan sabon minista da aka bashi wanda shi ma namu ne ya shafe mu zai rungumi wannan agon ya tsaya ya aiki sosai don haƙatta cimma ruwa don bafulata ne ko kuma shi makiyaye ya fara ganin canji ya fara ganin amfanin wannan abin yadda zai ci gaba da yadda zai yadda da shi don a samu ci gaba don ci gaba wani al'amarin yana ɗaya daga cikin abin da zai kikiro da zai farfaro da tattalin arzikin najeriya ta wani fanni daban maimakon man fetur da aka dogara a kai harkan kiwo ta isa ta riƙe al'ummar najeriya baki ɗaya Sabon shugaban kungiyar Fulani ta Miyatti Allah a jihar Filato Ibrahim Yusuf Babayo ya ce zai dukufa wajen wanzar da zaman lafiya ne tsakanin Fulani da sauran al'umma don cin gajiyar tsare-tsaren da gwamnatin ta samar musu. Za mu je abin da ake kira sensitization ma duka inda 'ya'yan makiyaya suke lungu da sako mu nemi waɗanda suke da hali cikinsu su taimaka. kar su dogara ga gwamnati kaɗai gwamnati kaɗai ba za ta isa kowa kafin gwamnati ta zo su ma su fara nasu gwamnati tana da plan na mai da 'yan gudun hijira to ina roƙon ta kamar yadda na faɗa kar ta duba wani kabilu kaɗai ta duba duka da fulani kowaye akwai fulanin da suke a nan jihar filato sama da shekaru ɗari biyar ba wadda ya sani kamar yadda kowa ya zo jihar filato to ba fulani eh, kamar yadda ba fulani ya zo kowa ma zuwa yayi kuma iyaye da kakanni ana zaune lafiya ba tare da songoma ba to ina kira ga gwamnatin tarayya idan eh, gwamnatin jiha idan ta zo mai da eh, sauran al'umma ta gina ma fulani ma masu guninsu su zauna shine zai kawo mana zaman lafiya zan fara kira ga gwamna na jihar filato barista khalid mufwan duk wadda yake a jihar filato na sani yayi adalci duk abun da ya ba ma sauran kabilu ya ba ma al'umman fulani to wannan tsari na killace shanu gaskiya shari ne wadda yake da tsada domin kamar ni haka yanzu ina noman ciyawa ina noman irin wannan ciyawa da ake ba ma dabbobi na san irin kuɗin da nake kashewa ba kowane ba fulatani ba zai iya yi wannan saboda haka killace shanu a rana ɗaya ba zai yi ba abinda nake kira ga gwamnati ta kawo tsarin da zai jawo hankalin tsauran kowane bafulatani ya gani riban da aka sa gwamnati ta sa kuɗi a wannan akwai wanda ba za su iya ba kamar yadda shugabana ya faɗa za ki ga kila a gidanmu akwai shanu ɗari to kila mun kai goma ko mun kai ashirin duk mun dogara ga wannan shanu to idan muka ce za mu ɗauki wannan kuɗi mu je mu yi mu sayo iri mu zo mu yi noman ciyawa mu saya taki ba za mu iya ba saboda haka killace shanu a jihar filato saboda ba dazuzzukan da za a killace shanu ma saboda haka wannan a jihar filato in zai zo ba yanzu ba tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so ne Sakataren kuɗi na ƙungiyar ta Miyetti Allah a jihar Filato Abdulmumuni Umar Daɗi ya ce batun killace dabbobi da gwamnati ke ƙoƙarin yi akwai buƙatar nazari sosai. Batun killace dabbobi mun har ga Allah ba mu da rayu wannan abu. Domin me in za ka ka killace dabbobin za ka samu gunda ya kamata a ce ka killace dabbobinka ana complain kila gona ne da kake da shi wanda zaka noma iya na ka killace dabbobin access na samun abincin zai zamo da wahala za a iya introducing policy kamar mai kyau at the end of the day sai ka ga abin da zai zo ya biyo baya za ka samu ko a ce kayan aiki wannan abincin dabbobin zai gagara in ka sayar da dabban da ka ciyar da ita ma sai ka ga ba za ka iya samun riba a ciki ba wannan matsalan shine zai sa na ɗayan da ya sa ba mu cika goyon bayan wannan abu kuma policing da gwamnati za ta sa ta in theory za ka samu ba ita ne ake yin ta in practical ba to yanzu idan aka ce ka ba gwamnati shawara tun da dai wannan tsarin har yanzu kuna ganin kamar ba ku kai lokacin da za ku yi tsarin killace eh, dabbobi ba menene ita gwamnati ya kamata ta yi domin tabbatar da cewa ta fahimci abinda da ku kuke tunani da kuma ita tsarin da ta bullo da shi ta yadda za a samu fahimta shawarin da ake za a ba zan ba gwamnati a wannan wurin ya kamata yadda gwamnati takan iya kawo taki da abubuwa na more rayuwa ma manoma eh, ta ɗauki the same salo ta yi ma makiyaya ma haka da shekarun can baya ana rigakafi zaka ga an zo da magunguna direct daga gwamnati ana rigakafi da waɗansu duk wani abin da zai iya taimake harkan kiwo ana bin ruga-ruga ana yin shi a tara dabbobi a yi masu to amma yanzu gaba ɗaya an daina sai dai makiyayi shi ya tabbatar da yadda zai iya kula da dabbobin shi a ce ta kawo kila ko abincin shanu ne a rarraba kamar yadda su ma eh, manoma ake ba su taki da sauran kayan amfanin gona eh in an bi wannan hanyar zai kayatar. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara gudanar da aikin samar da wurin kiwon dabbobi na zamani a fili mai hekta takwas a gundumar Lamba da ke karamar hukumar Wase a jihar Filato. Gwamnan jihar ta Filato Caleb Mudfang ya ce gwamnatin jihar za ta bunƙasa filin kiwon don haɓaka tattalin arzikin Najeriya. We will strategize with the local communities, with the security agencies to drive away these bandits. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa za mu haɗa kai da al'umma da jami'an tsaro don korar 'yan ta'adda da ke dajin. Those who are genuine pastoralists, we are going to give them an opportunity to come into the modern era. and reap from the livestock economy. Ya ce masu kiwo na ainihi ne za a ba su zarafin shiga tsari na zamani don samun ribar kiwo da inganta tattalin arziki. Hukumomi mana kira gunku hakin a kayanku ku tashi don ku kare mu masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni zainab babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. Allahu za kare mu baki ɗaya.